kai sarki eh, salamu alaikum sarki baban kowa ya amurka to to Allah ya dawo mana da kai lafiya Allah ya dawo mana da kai lafiya to to muna nan muna tare da Hafiz yana gaishe ka to to na gode salamu alaikum na ji kana magana sarki ko wani a ta zo dai da zama baban ai ni yanzu da ka ganni a nan eh. na taso tun daga zandar ina so na ga abin ya na taso daga zandar don ka ga alamin alqur'an wallahi in cin kisi miliyan dan Allah ko kai ka wajen sa eh. to ai baya nan ban ba to baya ka sai yana america daga nan zai tafi germany daga nan zai tafi a a a a bon allah bon allah me lafiya ka galau tsaya tsaya zaka ga ali tsaya ba malam kakka mana a an gaya ma yana germany zai je faransa zai je umara zai je dubai mu ma za a yi ya ku ya ku yi masa bayani ya za a iya gan shi yanzu kana ji eh za ka iya zuwa jamani ka gan shi tuna ma amma dai ka wannan mutumin ga da kake yanzu kana ji ka eh. lallaba ka sai tiket din ka na koma a zangar idan yanzu za ku ka nan ba wai ka ce za ka a waya ni ka nan da kanan ba zan dan da zan tafi kawai ka kwatanta min tashar da zan hau na je na tafi faris din da ingilin in ba ba magana shi magana jirgi ne miliyoyi ake kashewa miliyoyi ka cewa sarki baban kowa ba kowa bane zai iya abin da yake ganin sa sai an shirya ba sai an yi da gaske kai hakuri tunda an shirya ba ran shirya ba nufin ka kace an shirya ba to wace irin shiri za ka yi Allah za a tafi yanzu yayin nan janye mu na mun aji za ka ya kuri ya kuri ya kuri kai wallahi ya kuri wallahi Ali! <laughs>